أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة مريتينا ثلاثة biyu ga watan jumada al'ula a shekara ta hijira, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina haka ne? wanda ya daidai da takwas ga watan ɗaya a shekara ta biyu? da sha tara miladiya in ba manta ba muna karatu cikin suratul ahqaf inda a makon da ya gabata muka tike da ƙarshen aya ta goma sha shida da haka yau za mu tashi farkon aya ta goma sha bakwai faɗin allah maɗaukakin sarki wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ataidanini kuma wannan shine darasin mu na biyar a cikin surar mai allah ya ce الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون وقد خلت القرون من قبلي وهما يستضيفان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا ubangiji madaukakin sarki ya yace wallazi qala liwalidayhi duk wanda ya ce da iyayensa uffil lakuma canku mala ce wa fi qira'a a wata qira'ar bil idgham an karanta da idgami urida bihil jins abinda ake nufi da allazi anan ana nufin ismul jinsi ya shafi kowa da kowa ba kamar yadda waɗansu suka ɗauka cewa allazi qala liwalidayhi wani mutum ne ke bantacce ba wanda ya ce da iyayensa uffin lakuma kai canku a ta idani ni yanzu ku kuna alkawarta min ne an ukhraja kan cewa za a fito da ni daga kabari kuna gaya min wannan labari wa qad khalat alqurun min qabli alhalin zamunna masu yawa sun shude kafin ni walam tukhur walam takhruju min alquburi tukhraju min alquburi kuma waɗanda suka shude a waɗannan zamunnan da dai ba a fito da wani daga cikinsu daga kabarin ba amma ku kuke ce mun za a fito da ni daga kabari wahuma alhalin su iyayen su biyu yastaghithanillaha suna roƙon Allah tare da neman taimakonsa ay yas'alanihil gausa suna neman taimakon gaggawa a wajen Allah bi ruju'ihi ne dawo da hankalin ɗansu zuwa gare su ya karɓi wazin da suke masa waya kulani suna cewa da shi illam tarje kai dan nan in baka dawo zuwa ga turba madaidaiciya ba wailaka halaka za ta tabbata a gare ka ai halakuka bi ma'ana halakta abin nufi kai canka abin nufi halaka tana nan tana jiran ka. amin dan haka kai imani bil ba'thi da cewa za a tashi alkiyama wala tukazzibil munzirina da dai kada ka karyata masu gargadi da batun cewa za a tashi alkiyama inna wa'adallahi haqqun domin alkawarin Allah na tashin alkiyama gaskiya ne Waya Kulu amma shi ko sai ke cewa ma hadha illa asatirul awwalin ai ma hadha alqawl bil ba'th wannan magana da kuke gaya mun tabbatin tashin alkiyama ba ta kasance ba illa asatirul awwalin face tatsuniyoyin mutanen farko to kamar yadda na faɗa malamai suna da tafsiri biyu akan wannan aya waɗansu malaman sun dogara da waɗansu hadisai kan cewa ita wannan ayar da wani take waɗansu kuma malaman sun bar ayar a buɗe bisa ga ka'ida ga mammiya ta al'ibratu bi umumin lafzi la bi sabab ma'ana ayar ta shafi kowa da kowa ne ba da wani keɓantaccen mutum take ba kuma kar mu manta a ayoyin baya Allah subhanahu ta'ala ya mana bayani ne akan ƴaƴa masu biyayya ga iyaye wasaina al-insana biwalidayhi husnan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصله لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يؤلون كاغا أني مغانا أكن آيا ما سبيئيا to a ka'ida ta alkur'ani littafi ne masani idan aka ce littafi masani mai ambatan abubuwa da kishiyoyinsu Allahu nazzala hasanar hadisi kitaban mutashabihan masani in ya ambaci dama sai ya ambaci hagu in ya ambaci wuta sai ya ambaci aljanna in ya ambaci imani sai ya ambaci kafirci in ya faɗi sama sai ya faɗi ƙasa wannan ka'ida ce ta ƙur'ani. to kaga kenan a baya an faɗi 'ya'ya masu biyayya yanzu kuma za a faɗi ‘ya’ya kangararru a baya an faɗi makomar 'ya'ya masu biyayya yanzu kuma za a faɗi makomar 'ya'ya kan kangararru marasa biyayya ga iyaye da haka shine Allah ya ce wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma duk ɗan da yake da iyayensa kai can ku. ya faɗa musu mafi ƙanƙantar kalmar da take nuna gajiyawa da wulakanci domin mafi ƙanƙantar kalmar gajiya da wulakanci ita ce uff ko bahaushe yana cewa karkace da shi uffan uffin ta larabci ita ce dai uffan ta bahaushe da haka Allah ya ce kar a gaya wa iyaye uffan kamar yadda ya zo a cikin ayat suratul isra ya balu ganna inda kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima kaga a can Allah ya ce kar a ce da iyaye uffa amma bai faɗi makomar wanda kuma ya karya wannan ka'idar da dokar ya ce da su uffan din ba to shine anan zai faɗi makomar wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma duk dan da yace da iyayensa kai canku ye musu tsaki ko ya nuna kosawarsa da gajiyawarsa gabaran yi musu biyayya to shi kuma ga makomarsa an gane ko to da haka zamu kalli dukkanin hujjojin malamai guda biyu da waɗanda suka ce ayar da wani take da haka ba kowa da kowa ta shafa ba da waɗanda kuma suka ce a'a ayar da kowa take kowane ɗa ne ya gaya wa iyayensa wannan kalma ta uffan to wannan hukuncin zai yi aiki a kansa Ibn kasir ce lamma zakara ta'ala halad da'ina lil walidain bayan ubangiji ya faɗi halayen ƴaƴaye nagari, masu yi wa iyayensu biyayya masu yi musu addu'a ta alkhairi Bari na bihima managarta ga iyayensu wa ma lahum indahu min alfawz da abin da za su samu a wajen Allah na babban rabo wannan jati da tsira daga azaba aqafa bi halil ashqiya sai kuma ubangiji ya goya zance da kuma bayanin hali na tsiyatattun ƴaƴa al'aqina lil walidain masu saba wa iyayensu guda biyu fakala sai ubangiji yace wallazi qala lil walidayhi uffil lakum har zuwa karshen aya ibn kasir ce wa hadha amun fi kulli man qala hadha wannan aya hukuncin ta gamamme ne cikin dukkan wani ɗa da ya gaya wa iyayensa irin wannan magana yace wa man za'ama annaha nazalat fi abdurrahman ibn abi wanda ko yake riya cewa wai ayar ta sauka ne ga abdullahi dan abubakar abdurrahman dan abubakar kanin na aisha wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya waɗansu daga cikin waɗanda suka samu saɓani na siyasa tsakaninsu da abdurrahman dan abubakar sai suka yi masa yarfa na siyasa suna tallata ra'ayinsu na siyasa shi kuma yake ban yadda ba kamar yadda za mu ji marwan ibn al-hakam ɗaya ne daga cikin waɗanda suke goyon bayan sayyidina mu'awiya a lokacin da aka samu saɓani tsakanin sayyidina mu'awiya da sayyidina ali dukkansu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya yarda da su to marwan ibn al-hakam ya shiga garin madina yana yada propaganda da kamfen ɗin a zaɓu mu'awiya a zaɓi yazidu ɗan mu'awiya bayan sayyidina mu'awiya ya bar duniya to duk mutane su wa ɗansa yazidu baya ya zama shine halifa wannan fahimta ce irin tasu Allah ya ji kansu da rahama cikin bayani na wannan ya yaɗa furofaganda da marwana ɗan hakan yake yi a madina sai yake cewa mutane ai wannan shine irin abin da abubakar ya yi abin da umar ya yi ma'ana gadar da 'ya'yaye akan gadon mulki bayan iyaye to shi kuma abdurrahman dan abubakar dan sayyidina abubakar ne yana cikin wajen da Marwane yake faɗar wannan domin Marwane yana hudu ba yana cewa ya ku jama'an musulmi Allah ya nuna wa sarkin musulmai Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kara musu yadda ra'ayin cewa ya sa ɗansa ya zama halifa a bayansa in ya bar duniya da haka ku goya masa baya akan wannan ra'ayi daman kuma ba sabon abu bane abu ne wanda Abubakar ma yayi Umar ma yayi to kaga anan kuskure ne abubakar bai yi haka ba domin abubakar da ya bar duniya ba wani ɗansa da ya mulki umar da ya bar duniya ba wani ɗansa da ya naɗa mulki to wannan yasa shi abdurrahman ɗan abubakar ya ji ba zai iya jurewa ba sai ya ɗaga hannu ya ce a'a hadhihi hirqaliya wannan ɗabi'a ce ta hirqal sarkin rum mana rumawa su ne ‘ya'ya suke gada iyayensu akan gadon mulki amma abubakar ɗansa bai gaje shi ba umar ɗansa bai gaje shi ba To wannan kalma da abdurrahman dan abubakar Allah ya kara masa yadda ya gaya wa marwan ibn al-hakam sai ta fusata shi shi kuma marwan a lokacin shine gwamnan madina a karkashin gwamnatin sayyidina muawiya sai marwan sai marwan dan hakam yace da sojoji ko dakarai ko kama shi to shi kuma abdurrahman sai ya zabura sai ya gudu sai shiga gidan annabi ya shafi dakin nana aisha yayarsa to kuma kaga duk da sojoji ne umarni aka ba su amma sojoji ne masu hankali da natsuwa sun san gidan annabi ba gidan wasa ba ne duk wanda ya shiga ya sha da aka abdurrahman yana shiga sai suka dakata suka kyale shi to shi kuma jin haushin abdurrahman ya tsira to sai ya ci gaba da cewa yi wannan yaron ma me abin mamaki dan ina magana ya sa baki dan ina magana ya tanka min yo ai shi Allah yake nufi da ya yace wallazi qala liwalidayhi uffin lakuma to wannan kalma ta yi wa nana Aisha zafi kwarai da gaske kuma marwana abin da ya faɗa ba gaskiya ne ba Abdurrahman ɗan Abubakar ba da shi wannan ayat take ba an fahimta ko da shi ne Ibn Kasir nan zai yi raddin wannan ra'ayin na cewa ai ayar ta sauka ne game da Abdurrahman ɗan Abubakar domin wannan kissar da na karanta mana baki ɗayanta tana cikin sahihul bukhari Imam bukhari ya rawaito ta a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar cewa haka ta faru tsakanin marwana da abdurrahman ya nemi a kama shi ya gudu shi kuma da ya ga ya tsira sai kuma yake cewa yayi ba abin mamaki bane ba dan da ya tanka wa iyayensa dan ya tanka wa wani wannan kuma ba magana gaskiya bace ba to da ka ibnu kasir yake cewa wa man za'ama annaha nazalat fi abdurrahman ibnu abi bakar duk wanda yake riya cewa wai wannan aya ta sauka ne game da abdurrahman dan abubakar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda fa qawluhu da'ifun mardud magana sa mai rauni ce kuma abar jefarwa ya ce li anna abdurrahman ibn abi bakar radiyallahu anhuma domin abdurrahman dan abubakar Allah ya kara musu yadda aslama ba da zalika lokacin da ayata musu sauka ma shi bai musulunta ba domin ku sani sayyidina abubakar ya riga da yawa daga cikin iyalansa musulunta Balma cikin iyalansa akwai waɗanda suka rabu saboda su basu musulunta ba uwar gidan sayyidina abubakar mahaifiyarsa asma'u ita bata musulunta ba da mijinta ya musulunta ita bata musulunta ba a ƙarshe suka rabu to sai ta tafi da wasu daga cikin 'ya'yan kamar yadda wasu daga cikin 'ya'yan su ma a karan farko ba su ɗaura ayin uban ba ba su yadda da su musulunta ba sai daga baya to shi abdurrahman ɗin yana daga cikin irinsu da ka shi a farko ma bai musulunta ba ayar ta sauka ma shi lokacin ba musulmi ba ne to kuma ya za a ce da shi take da haka ibn kasir ya ce domin shi abdurrahman ɗan abubakar aslama ba'da zalika ya musulunta ne bayan ayar ta sauka wa hasuna islamuhu kuma musuluncinsa ya kyautatu wa kana min khiyari ahli zamanihi kuma yana daga cikin zababbu na zamanin safiyayyun mutane da ake kallo a buga misali da su ta fuskar nagarta ibn kasir ya ce rawal bukhari an yusuf ibn mana ibn mahak imam bukhari ya rawaito hadisi daga yusuf dan mahak kala yace kana marwanu alal hijaz marwani ya taba zamawa shine gwamnan hijaz in aka ce hijaz maka madina da'ifa da haka marwani ya taba zamowa gwamnan wannan gunduma baki daya amalahu muawiyah ibn abi sufyan sayyidina muawiyah dan abu sufyan shi ya nada shi a wannan mulki radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda fa khataba wata rana sai marwani ya hudu ba wa ja'ala yadhkuru yazid ibn muawiya yana kwarzanta yazid dan muawiya cewa ya kamata ya zama shi zai halifanci babansa idan babansa ya kau likayyu baya alahu ba'da abihi dan ai masa mubaya a bayan shudewar babansa fa qala lahu abdurrahman ibn abi sai abdurrahman ibn abi bakar yace da shi shay'an ya tanka masa ya gaya masa wata magana maganar ita ce abin da na hakaito mana wanda imam al ya ambata ya ce hadhihi sunnatu abi bakr wa umar wannan daman shine tafarkin abubakar da umar shi kuma abdurrahman ya ce a'a hadhihi hirqaliya wannan ba tsarin abubakar da umar bane wannan tsarin hirakal ne sarkin rumawa faqala sai shi marwana ya ce da dogarai fa ku khuzuhu ku kamo mun shi fa dakhala baita aisha sai shiga ɗakin gidan nana aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda falam yaqdiru alaihi sai sojoji ba su samu ikon su kai su kamo shi ba fa kala marwanu sai marwanu ya ci gaba da cewa inna hadha allazi unzila fihi wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma atidani ni har zuwa karshen aya to wannan magana kamar yadda na faɗa ba cewa Aisha daɗi ba domin Abdurrahman shakikin na Aisha ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya Aisha ta san lokacin da ayat ta sauka kuma ta san game da wa ayat ta sauka ba game da dan uwanta bane dan lokacin bai musulunta ba to da ka sai na Aisha ta fusata sai ta mayarwa da Marwana martani fa qalat Aisha radhiyallahu anha sai na Aisha ta faɗa Allah ya ƙara mata yadda min wara'il hijabi tana daga cikin gidanta amma ta daga murya tana mai da martani tace ma anzalallahu azza wa jalla fina shay'an min alqur'ani mu iyalan gidan abubakar ubangiji bai taba saukar da wani abu na kushe game da mu ba na alkur'ani duk wani abu da zaka ji an ce an saukar na qur'ani game da iyalan abubakar sai dai ya zama yabo amma ba dai kushe ba misali shi kansa abubakar din ubangiji ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu allah iz akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ fil ghar الغار yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. kaga sahibihi abubakar ake nufi a nan yabo ne ko kushe yabo ne to haka nan aisha ita kanta da abubakar din da duk familin baki daya ubangiji madaukakin sarki ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum wannan yabo ne ko kushe likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm haka ubangiji madaukakin sarki ce ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وأن ما قمد أبو بكر تسوك يبوني كوكو شيء يبوني فهكا آية تيمما وجه تسوك صدديرنا نعائشة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليخفف عنكم har izuwa ƙarshe to kaga wannan ma yabo ne ba kushe ba shi yasa Usaidu dan Hudayr lokacin da ayat temama ta sauka sai ce ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakar wannan ba ita ce albarkar ku ta farko ba ya ku iyalan gidan abubakar Allah ya saukar da qur'ani yana yabanku Allah ya saukar da qur'ani yana kwarzanta ku to da kana na Aisha tace wallahi mu gidan abubakar babu wata aya wacce ta shafi kushe wacce Allah ya taba saukarwa game da mu a qur'ani sai dai wacce ta shafi yabo illa anna Allah ta'ala anzala uzri nana Aisha ta ce sai dai dan ka gane hakan Allah da kansa ya saukar da ayoyin da suke wanke ni lokacin da aka yi mata shari aka yi mata kage aka yi mata yarfe game da sha'anin zina an gane ko wannan kaga ya nuna cewa takaici lafazin wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma game da Abdurrahman dan Abubakar wannan ba daidai bane Ibn Kasir ya kawo waɗansu labarai da yawa da wasu asar da yawa wanda ba mu da lokacin da sai mun ambace su daki daki to sai mu kalli su kuma waɗanda suka ce hakan ne me hujjarsu domin malamai in suka faɗi magana ko magana tana da rauni sai ka samu akwai ɗan wani abu da suka makale masa ba irin mu bane ba yanzu kawai ka shirin ka sha inuwa kai ta sakar zance to su ba haka suke ba ko za su faɗi magana ko mun rauninta sai ka samu akwai me ɗan abin da suka kama ko da kwa yana da rauni ta yi su a ganinsu ta yi su a bincike irin nasu ta yi su a irin hangen nesa da Allah ya musu suna ganin wannan ya kai a kama a matsayin hujja da haka su sai suka ce allazi ismul mausul ne ismul mausul kuma yana daga cikin anwa'ul ma'arifa ma'arifa ma'ana duk inda ka an ce allazi ko allazani ko allati ko allati ko ko allai duk waɗannan asma'ul mausula ne suka ce asali akwai wanda ake nufi asali akwai wanda ake nufi domin yana da cikin anwa'ul ma'arifa to amma wannan ba hujja ba ce ba malamai suka ce tare da cewa yana daga cikin anwa'ul ma'arifa sai dai mu ɗauke shi a matsayin ismul jinsi suna wanda ya shafi kowa da kowa domin ai ma'arifa akwai sunan yanka akwai kuma suna gama gari a cikinta ana iya nufan ma'arifa ga wani ɗaya ana iya nufar ismul jinsi wanda shi ma nau'un ne min anwa'il ma'arifa ga dukkanin mutane baki ɗaya. shi yasa malamai suka ce kalmar allazi anan ma ma'anarta shine allazina ma'ana duk da kalmar ta zo da lafazi na mufradi amma ma'anarta shine me jam'i idan muka karanta ayar muka kai karshe zamu fahimci haka wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ata idanini an ukhraja wa qad khalat alqurun min qabli wa huma yastaghifani allaha waylaka amin inna wa'dallahi haqqun sai Allah ya ce ula'ika allazina haqqa alaihimul ƙaulu. to kaga ula'ika ai jam'i ne an fara da allazi an tike da ula'ika ya nuna cewa allazi a can ma allazina take nufi suka ce kuma ga misalai nan da yawa a qur'ani inda allazi take zuwa da ma'anar allazina ubangiji ya ce masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون كاغا الذي استوقد nara. ba mutum da yake nufi ba da yawa ake nufi misalin suka munafukai kamar misalin wa'anda ba za ka ce kamar misalin wanda domin allazi a larabci tana zuwa da ma'anar jam'i allazina abin da zai nuna haka a ƙarshe sai Allah ya ce zahaballahu binurihim inda ɗaya ne sai a ce binurihi wa tarakahum sai a ce wa tarakahu fi zulumatin la yubsiruna sai a ce la yubsiru inda ɗaya ake nufi Ba haka na Allah subhanahu wataala ce masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim an gane ko mana anan ma Allah maɗaukin sarki ya amfani da allazi amma kuma a ƙarshe yana nufin allazina ubangiji ya ce wallazi a bisirki wa saddaqa bihi ula'ika humul muttaqun wallazi kuma ula'ika sannan hum al wa kuntum kallazi khadu kaga allazi sannan kuma khadu daga allazi ismul mausul ne yana zuwa da ma'anar jam'i ko da lafazinsa ya zama mufaradi daga dai wannan zai nuna mana cewa kalmar allazi a nan tana nufin allazina duba zuwa ga ƙarshe nazaran ila siyaqi ma sibaq tare da wa'ancan dalilai da malamai suka buga misalai da su a wajaje da yawa da haka tafsirin ayar ingantaccen tafsiri daidaitaccen tafsiri shine ka ce duk wanda ya ce da iyayensa uffin kuma. ma'ana ya tanka wa iyayensa cikin wani abu da suke kiransa zuwa gare shi na daidai amma shi kuma ya ƙi karɓa ata idani ne an raja. yanzu ku kune min alƙawari ne na cewa wai in na mutu aka binne ni watan wata rana za a fito da ni wa kada kalatil qurun min qabli bayan zamani mai yawa ya shuɗe 'yan zamanin sun mun mutu ba a taɓa fito da wani ba amma ni kuke gaya mun haka an gane ko wannan yana magana kaga akan dukkanin wani ɗa wanda shi yayansa sun musulunta sun yarda da tashin alkiyama shi kuma bai yarda ba dan annabi nuhu zai shiga wannan domin uban yana kiransa zuwa ga imani yana kiransa zuwa ga yadda da tashin alkiyama shi kuma ya kafirce to haka nan ɗan luqmanul hakim shi ma zai shiga ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wasu malamai suka ce dan kafiri ne shi yasa uban yake masa wa'azi akan cewa kai yayi shirka shirka babban zalunci ce Ko waɗannan ‘ya'ya da ire iren su waɗanda suka yi ja'in ja da iyayensu wajen batun musulunci duk su ake nufi wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ata an ukhraja wa qad khalat qurun min qabli to sannan wannan zai nuna mana irin tausayi na iyaye da kuma irin yadda ya kamata iyaye su kasance in ɗanka Allah ya jarabce shi da kaucewa hanya ba korarsa ake daga gida ba ba tsine masa ake ba rarrashinsa ake ana daɗajensa a jika wannan ayat ta nuna mana haka domin inda ya kafurce ba tare da tsinuwarka ba yanzu sai ka kara masa da tsinuwa to kamar wuta ce take ci ka kara mata fetur da haka lokacin da mutum ya kaucewa hanya ba la'antarsa ake ba ba mummunan magana ake gaya masa ba inda gaske shiryarsa ake so to rarrashinsa ake da ƙoƙarin fahimtar da shi lalacewar da ya gamu da ita kai ma baka fi ƙarfinta ba da haka shi yasa za ku ga annabi nuhu ɗansa kafiri ne amma me yake masa rarrashinsa yana jansa a jika ya bunayyar kan ma'ana wala takun kuma alkafiri an gane ko to haka luqman ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim rarrashi ake to haka nan a nan ma iyaye na gari wahuma yastaghithanillaha kullum suna roƙon Allah da neman ya taimake su wajen shiryar ɗansu Allah ka shirya mana da wannan ɗana mu Allah ka dawo mana da hankalinsa jikinsa Allah ka nufe shi da ya imani a lokaci guda kuma suna jan sa, suna ce da shi wailaka ka shiga taitayinka ka kiyaye abin da zai same ka in ba ka yi imani ba a madadin haka amin ka imani mana haka wannan su ne iyaye na gari amma ɗanka ta cikin shege ka kore ta ko ɗanka ya fara shaye-shaye ka kore shi wannan ba naka ba ne in ya kai uban na gaske ne na garin ne lokacin da ya fara shaye-shaye dawo da shi jikinka mai da shi abokinka daman haka ya kamata kai masa tun kan ya fara shaye-shaye rashin abokantakarsa ne da ba kai ba ya sa shi ya abokance shi ya janye maka shi rashin janta a jiki ne da ba ku yi ba sa kawaye da shaidanu suka janye muku ita to yanzu tun da kun gano kun yi kuskure har kuskuren ya fara bayyana to sai ku dawo ku gyara sai ku ja shi a jiki ku ja ta a jiki ba magana kora ba in yanzu ta yi cikin shege tana gaban ku kuka kore ta to gobe kuma sai ta gudu sabon gari ta kama daki ba shikenan ba in da yana gidanku yana iya shan kwalbar kodin daya a rana yanzu da kuka kore shi sai ya rinka shan biyar kuma dai duk tsaya in aka je aka dawo sai an ce ɗanku ne ko a duniya ɗanku ne ko a lahira ɗanku ne hannunka baya rufewa ka yanke kayar da aka shi mutumin da Allah ya jarabce shi da wani abu na kuskure bakinsa ake ba nasiha da rarrashi ake masa a jashi dan aime dan a taimake shi a shiryar da shi wata rana wani sahabi ya sha giya aka yi masa bulala a gaban annabi ya tashi bayan kwana biyu ya sake sha aka sake kawo shi aka yi masa bulala ya tashi kwana na uku ya sake shawowa aka yi masa bulala sai sahabbai suka tashi suna tsaki suna gaya masa munanan maganganu manzo Allah ce kal wanda ya sake ce masa uffa la tu'inu shaytana ala akhikum kada ku taimaki shaydan akan dan uwanku da ba ku zage shi ba ma ya sha in kuma kuka zage shi ba yanzu sai sha da yawa sai sha da yawa da haka duk mutumin da yake son gyara kora da kyakkyara ba nasa bane ba da haka ubangiji subhanahu wataala a lokaci guda nan, yana nuna mana irin hikima ta iyaye masu hikima wajen kokarin tarairayo ɗansu da ɗora shi akan turba madaidaiciya a lokacin da ya samu zamiya wanda kuma wannan shine abin da yake wajibi kuma shine abin da ya kamata amma matukar kaga iyaye suna korar ɗa kowane irin laifi yayi to ka tabbatar da cewa ko yana da kuskure su ma suna da kuskure domin korar ita ma kuskure ce ba aikin mutanen kwarai bace ba muna buga misali ko da yaushe da irin annabi ibrahim da mahaifinsa ibrahim ɗani na gari amma mahaifinsa korarsa yake ne uban da aka fara ji a bakinsa cewa ɗansa ya fita ya bar masa gidansa a ragibin anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya ya kai ibrahim yanzu da baka son gumaka na idan baka daina kiyayya gare su ba sai na kashe ka da jifa fita ka bani waje ka kaurace min bani ni ba kai to kaga wannan sunna ce ta kafirai korar 'ya'ya daga gidaje amma shi muminin kwarai ko mai ɗansa ya masa ƙoƙari yake ya ja shi a jika ya nuna masa kurakuransa ya ɗora shi a kan tabarki madaidaici domin ɗan nan ya shirya kai kanka jarinka ne ya lalace kuma hasararka ce ba ƙarama hasara ba da haka ubangiji subhanahu wataala yake hakaito mana wannan dan mu ɗauki izina dan mu ɗauki darasi da haka Allah maɗaukin sarki ce ulaika Zina. أفل لكما أتى إدانني أن أخر أولئك الذين حق عليهم القول أولئك إرم وإن تن آيا ودند سكي جواد إيا ينسو أفن الذين حق عليهم القول سوني إرم وندا القول ألا يسوك أكنسو منين القول إن شيني وعد الله بملء جهنم من الجن والإنس kamar yadda Allah ya ce walakin haƙƙal qawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah tuni ya riga yawa aljanna alƙawarin zai cika ta kuma yawa wuta ma alƙawarin zai cika ta idan kaga mutum yana aiki na kwarai to alƙawarin cikar aljanna ne ya shafe shi Allah ka sa wannan alkawari ya shafe mu in kaga mutum ya kauce wa tabarki madaidaici to abin tsoron shine alƙawarin cikar wutar jahannama ne ya shafe shi to da ka shine Allah yake gaya mana ƴaƴayen da suke fandarewa iyaye irin waɗannan na daga cikin waɗanda alƙawarin cika wutar jahannama ya shafe su Allah ya tsare mu da haka shine kalmar haqqa alaihim alqawlu fi umamin qad min qablihim min aljinni wal ins waɗannan su ne waɗanda zance na ya riga ya gaskata a kansu malai ce bil azabi na batun azaba fi umamin cikin jerin al'umomi kada khalad wanda suka shuɗe min qablihim tin tin kafin su min aljinni cikin aljannu wal insu da mutane innahum kanu khasirin lallai irin waɗannan sun kasance hasararrun bayi Allah ya tsare mu malai ce fal abawani as-salihani da haka waɗannan iyaye guda biyu ko duk iyaye biyu na gargari idza an anza unzira ibnahuma in suka yi waɗansu gargaɗi gargadi fahuma minal munzirina su ma za su shiga cikin jerin gwanan masu gargadin da Allah zai ba su lada domin daman haka ake so gargadi ya faro ma daga gida in kaga ɗanka yana ba daidai ba kai ka fare masa gargadi in kaga mahaifinka yana ba daidai ba kai ka fare masa gargadi kowa ya faro gargadinsa daga gida to da haka gargadin gida daidai yake da gargadin waje yadda mai gargadin waje zai samu lada haka mai gargadin gida zai samu lada ta yi ma na gidan ya fi samun lada an gane ko shine mala ce iyaye biyu nagari in suka ga ɗansu yana ba daidai ba suka yi masa gargaɗi to su ma sun shiga cikin jerin masu gargaɗi wanda Allah zai ba su lada kamar yadda kai ma ɗa na ƙwarai in kaga iyayenka suna ba daidai ba kai musu gargaɗi ta hanyar da ta dace tare da girmamawa kai ma ka shiga cikin jerin gwanan masu gargaɗi masu wa'azi kuma Allah zai baka lada mace ta gari ta ga mijinta yana ba daidai ba ta yi masa wa'azi cikin hikima har Allah ya sa ya shiryu to ita ma za ta shiga cikin masu gargadi haka miji na gari ga matarsa an gane ko da haka kar mu takaice wa'azi da sai malamai wa'azi sai a masallaci a'a wa'azi a ko ina ana yi a iya yi a masallaci a iya yi a gida a iya yi a falo a iya yi a daka a iya yi kuma a kasuwa a iya yi da loudspeaker a iya yi ba loudspeaker wanda duk suratu nuh ta nuna mana wannan annabi manzon da yafi kowa dadewa yana wa'azi sai da ya gaya mana hanyoyin da ya ta amfani da su wajen wa'azi qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara yace ya ubangiji nayi wa mutane na wa'azi da daddare ne musu da rana kenan ana wa'azi da daddare ana yi kuma me da rana wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم Jihara دعوتهم musu wa'azi a bayyane in public ma'ana kenan ana wa'azi in public a sa loudspeaker a ɗaga murya nuhu ya yi irin wannan da'autuhum jiharan thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran nayi musu a fili kuma ne musu a asirce an gane ko kaga wannan duk tactics ne ko techniques na wa'azi wanda nuhu ya yi amfani da su wanda kowa ma yana iya yin amfani da su kuma wani wa'azin yana buƙatar ayoyi yana buƙatar hadisai wani wa'azin baya buƙatar aya baya buƙatar hadisi zaka karantar da babanka ko zaka yi masa nasiha baka buƙatar sai ka jawo masa aya ko in ka san in ka jawo ayar ba zai fahimce ka ba ko za ka yi matarka wa'azi ba ka bukatar majabaki sai ya ja maka kai mata fassara ko za ki yi mijinki wa'azi ba ka bukatar sai kin jawo ayoyi sai kin ja hadisai in ya so ki fassara su a aikace ka fassara a aikace shikenan amma kila wa'azi na masallaci kila wa'azi da hudu ba to wannan yana buƙatar ayoyi yana buƙatar hadisai da haka ubangiji subhanahu wataala yake ce ulaika alladhina haqqa alaihim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins innahum kanu khasirin malai ce idza anzara abawaihi idan ɗaya wa iyayensa gargadi wa baqi ashiratihi da sauran danginsa fa huwa minal munzirin shi ma ya shiga cikin masu gargadin da Allah zai ba su lada allazina nasahu lillahi wa rasulihi waɗanda suka yi nasiha dan Allah dan manzon Allah wa fil ayati cikin wannan aya isharatun akwai nuni ilal munzirina salihina zuwa ga masu gargadi na gargari yakununa minal insi wa minal jinni ana samun su cikin aljanu ana samun su cikin mutane kama annal fisqa kamar yadda fasikanci wal fujuru da fajirci wal uquq da saba wa iyaye takunu minhuma ma'an ana samu a cikin dukkanin halittu baki daya zaka iya samun aljani mai biyayya ga iyaye zaka iya samun aljani fantararre wanda baya bin iyayensa kamar yadda ake samun mutum mai biyayya ga iyaye kuma ake iya samun mutum fantararre wanda baya bin iyayensa sai Allah ya ce mi وليوفيهم mala ce sun zakara ta'ala taqiban 'anil jinsayn almu'minain wal kafirin mu'minin wal sai ubangiji ya cika ayar da bayani game da jinsi guda biyu na mu'minai da kuma na kafirai fakale sai ubangiji yace wali kullin ga kowanne minal jins na jinsin halitta almu'min wal kafir mu'mini da kafiri darajatun suna da matsayai mala yace fa darajatul mu'minina fil janna darajojin mu'minai ita aljanna take aliya madaukakiya wa darajatul kafirina fin nari darajojin kafirai su kuma a wuta suke safila su kuma ƙasa ƙasa an gane ko matsayi a aljanna sama sama sama ake yi an gane ko amma matsayi a wuta ƙasa ƙasa ƙasa ake yi wanda zunubinsa bai kai ba shine a sama-sama wanda nasa ya ɗara a ƙasansa wanda nasa ya ɗara a ƙasansa da haka har aje can na ƙarƙashin ƙasa innal munafiqina fi darkil asfali minan nari to amma shi ko darajoji a aljanna wanda darajarsa ba ta kai kolin koli ba shine a farko wanda ya ɗare shi a samansa wanda ya ɗare shi a samansa daga can har aje a'alal illiyin kalla inna kitabal abrar lafi illiyin da haka da haka har aje aljannar firdausi wadda daga ita kuma babu sauran wani matsayi sai al'arshin ubangiji to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wali kullin darajatun mimma amilu kowanne za mu bashi matsayi gwargwadon abin da ya na aiki in mumini ne matsayinsa na aikin alheri in kafiri ne matsayinsa na aikin sharri in mutum ne mumini matsayinsa na aikin alheri na mutane in aljani ne mumini matsayinsa na aikin alheri na aljanu in mutum ne kafuri matsayinsa na aikin sharri na mutane in eh, aljani ne kafuri matsayinsa na aikin sharri irin na aljanu waɗansu malaman suka ce a'a da aljannar mutane da aljannar aljanu duk ɗaya ce ba wata aljannar da za a ware waccan ta mutane waccan ta aljanu cakudawa za a yi kenan kaga a duniya aljanu suna iya tsoratar da mutane suna iya cutar da su amma a lahira babu haka kila za ku yi makotaka da kai da wani ifritu ga gidanka ga gidansa kuma ba wata damuwa Ba haka nan a lahira wani zai iya kasancewa wutarsa da ta aljanu iri ɗaya ce an gane ko shi yasa Allah ya ce fa kubkibu fiha hum wal ghawuna wa junudu iblisa ajma'un qalu wa hum fiha yaktasimuna tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم قالوا ذاك yan wuta suna faɗa wahum fiha simuna, a lokacin da suke husuma i junansu a ciki ana ta ruguntsumi ana ta buduri da mutane da aljanu a cikin wutan ma faɗa ake yi ana zage-zage ana kutufar juna wa hum fiha yastarihun suna ta ihu suna kururuwa a cikin ta da ubangiji subhanahu wataala na zai ce fa kubkibu fiha ku kibkibu a cikin ta hum wal gawun ana nufin su da waɗanda suka rudar da su idan aljani ne ya batar da kai ka cewa Allah da kai da shi za a hada ku in mutum ne dan uwanka ya rudar da kai ya hana ka bin tafarkin Allah da kai da shi za a hada ku a cikin wuta wa junudu iblis ajma'un da yan rundunar shedan baki daya zaka zaka ji suna faɗa wa hum fiha yaktasimuna suna husuma tallahi in kunna fi dhalalin mubin mun rantsi da Allah mu muna cikin bata mabayyaniya a duniya idh nusawwikum bi rabbil alamin a lokacin da muke daidaita ku da ubangijin talakai. suna gaya wa shugabannin nasu na bata waɗanda suke ce da su alloli ko suke ba su iko irin na Allah suka ce wallahi mun gano a yau mu a cikin bata muke mabayyaniya da mun yi ta cewa kuma alloli ne da mun yi ta cewa kuma kuna iyawa ashe kuskure muke ba daidai ba amma a duniya ba su gane ba sai da suka je lahira sai da suka shiga wuta Allah ya tsare mu da haka wannan shine ma'anar wali kullin ay min al jinni wal ins wali kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun aw ta'ayir wali kullin darajatun mimma amilu wali yuwaffiyahum a'maluhum wa hum la yuzlamun da haka ubangiji ya ce kowanne daga ciki zamu bashi matsayi gwargwadon aikinsa sa mimma amilu na abin da suka aikata malai ce ai almu'minuna ana nufin su mu'minai min da'ati na ayyukan da'a da suka yi wal kafiruna su kuma kafirai min al ma'asi na sako da suka yi an gane ko ba a nufin cewa mu'minai ba su yi sako ba amma abin nufi sakon su bai kai ladaddakin su ba domin daman ka'idar shine a lahira duk wanda aikin alherin sa ya rinjayi sa to shine dan aljanna shi kuma duk wanda aikin sharrinsa ya rinjaye aikin alherinsa to shi kuma shine me dan wuta faman saqulat mawazinuhu wa ulaika humul muflihun wa wa man khaffad mawazinuhu ulaika alladhina khasiru anfusahum wa hum fiha wa hum la yuzlamun to da ka dai su mumine da ayyukan alherin su ya rinjaye na sharri za a sa su aljanna kafirai da ayyukan sharrin su ya rinjaye na alheri za a sa su auta to kaga wannan yana nuna maka tasirin aiki wajen shiga wuta ko shiga aljanna da aiki za a yi lissafi wani ya ce maka ka zauna karkai aiki in ka je lahira zai tsaya maka shiga aljanna to ya dare ka asali in ka je lahira aikin ka za a fara dubawa kafin rahamar Allah kuma ta zo ta tallafe ka ta ciccibe ka sai an ga kai kuma me kai me ka zo da shi to sannan kuma a ƙarshe sai Allah ya cika maka da rahama sa da gafararsa ubangiji ka cika mana da rahama kada gafararka wali yuwaffiyahum a'malahum lalle Allah zai cika wa bayi ayyukansu malai ce ai Allah wa fi qira'a bin nun wali nuwaffiyahum a'malahum lalle zamu cika musu ayyukansu ai ha sakamakon ayyukan wahum la yuzlamuna su bai ba za a zalunce su ba shay'an wani abu bi naqsin min almu'minin ta hanyar a tauye wa mu'minai lada au yuzat al kafirin ko ai wa kafirai karin alhaki duk ba a haka kafiri ba za a ƙara masa zunubi ba mumini ba za a tauye masa lada ba da haka wai hum la na su bayi ba za a zalunce su ba inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran azima inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun wa ma Allah yuridu zulman lil alamin an gane ko sai Allah ya ce ويوم يعرض الذين كفروا على النار النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستقدرون في الأرض بغير Allah ya ce wa yau mai yu'radu allazina kafaru tuna musu ranar da za a yi baje kolin kafirai za a yi holin a gaban wutar jahannama wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan naj'al lakum maw'ida wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirina arda allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a daka wa uridu za a bujiro da su wa yau mai yu'radu kafar kafaru tuna musu ranar da za a yi baje kolin kafirai a yi holinsu. ga su gaban wuta ga ta gaban su wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa kafirai su ga wuta ƙiri da muzu su tabbatar za su shige ta babu makawa ita ma kuma ta gansu idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayiqan mukarramin da hunalika subura la tadaw yawma suburan wahidan wa da'u suburan kaseera tunawa mutane ranar da dukkan waɗannan abubuwan da ake faɗa za su faru wa yawma yu'radu alladhina kafaru ay wadhkur yawma yu'radu alladhina kafaru tuna musu ranar da za a yi baje kolin kafirai malai ce bi an tukshafa lahum ta yadda za a yaye musu hijabi su ga wuta yuqalu lahum kuma za a ce da su A azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ko fa kun gama cinye dadin ku a rayuwarku ta duniya duk wani abu da kuka sani na jin daɗi da shararawa da shan iska da shakatawa kun gama naku a duniya yau babu zancen fara'a tare da ku yau babu zancen jin daɗi tare da ku yau babu zancen wani samun sanyayawa ko a jiki ko a magana tattare da ku la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa to da ka za a ce da kafirai azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya malai ce bi hamzatin wa quri bi hamzataini an karanta da alhamza guda daya azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya a wata kira'ar a azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya da alhamza guda biyu bambancin in an karanta da alhamza guda daya shine tabbatarwa ake yi lalle kun cinye dadin ku a duniya amma inda alhamza guda biyu ne to ɗayar alhamza ta tambaya ce istifhami ne wa in kana al-istifhamu taqriran ko da a ce tambaya ce ba ta neman amsa ba a azhabtum tayyibatikum ta hayatikum yo ba kun gama cinye dadin ku a duniya ba aljawabu bala eh haka ne da haka ko a karanta bi hamzatain ko bi hamzatin wahida sakon dai kwaya ɗaya ne shine ma ce an karanta da alhamza guda biyu an kuma karanta da alhamza guda ɗaya wa bi hamzatin wa madda kuma an karanta da alhamza ɗaya tare da madda a tsayi tayyibatikum fi hayatikum kuma duniya. wa bihima wata tashilu saniya an karanta kuma da alhamza guda biyu a tare da sassauta ta biyun a tsayi tayyibatikum fi hayatikum kuma duniya. da haka dai abinda ayat take nufi za a ce da kafirai kun gama jin daɗin ku a iya rayuwarku ta duniya malai ce bishtigalikum saboda a duniya jin daɗi ya fi shagaltar da ku duk abin da zai muku daɗi a duniya shi kuke yi ba tare da kiyaye wata ka'ida ta Allah ba ba tare da kiyaye wata doka ba kawai dokarku da ka'idar ku son zuciyarku duk abin da za ku yi in dai zuciyarku ta yi muku ba kwa tuna cewa me haƙƙin Allah shin ya halatta ko bai halatta ba to wannan yasa kuka ga cin daɗin ku a duniya kuka ga mu holewa ku to amma shi mumini ko da ya yunkura zai wani abu kuma ya san abin zai masa daɗi amma sai ya tuna Allah ya hana to da haka sai ya samu birki da linzami irin kiɗan nan da zaka ji ana casu sai a ce ko malam ba ya ce ba daɗi ba sai dai ya ce min, haram yadda kake jin daɗin kiɗa malam ma yana ji ba mutum bane shi yadda kake jin daɗin kaza malam ma yana ji ba mutum bane shi amma me bambancin in ya yunkura zai yi kila sai ya tuna to Allah ya hana kai ma in kana da imani in ka yunkura za ka yi sai ka tuna Allah ya hana a madadin ka saki jikinka ɗari bisa ɗari ka yi sai ka rinka ɗan jawa kanka da kanka burki ashirin cikin ɗari ana istighfari ko to kaga wannan dai shike bambanta tsakanin kafuri da wanda ba kafuri ba da haka ubangiji subhanahu wataala zai sa mala'iku su gaya musu haka a wani kaulin Allah da kansa zai gaya musu haka kun gama jin daɗin ku a rayuwarku ta duniya wastamta'tum biha kun gwangwaje kun more a cikin ta fal yawma dan haka wunin yau Tuji zauna azabal hun za a sakanka muku azaba ta wulakanci ai alhawan za a wulakanta ku bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaq saboda irin girman kan da kuka kasance kuna ta yi a ban kasa ba tare da cancanta ba wa bima kuntum tafsukun kuma da irin abin da kuka sance kuna ta yi na fasikanci bihi a duniya wato azabuna bin nari kuma karshe za a yi muku azaba da wuta hadisi ya zo cin sahih bukhari wata rana sayyidina umar ya zo ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan tabar makkaba an san tabar makkaba ko ko mayafi ko bargo ko katifa babu manzo Allah haka ya kwanta akan tabarmar da Umar ya zo sai yi wa Annabi sallama manzo Allah ya tashi sai ga zanen tabarmar duka a jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam umar da ya gani sai ya fashe da kuka saboda tausayin annabi ya ce ya ma'aikin allah babu wani bawa mai kima mai daraja a wajen allah sama da kai amma ga wasu can waɗanda allah bai damu da su ba su ma ba su damu da shi ba suna ta jin daɗi a duniya ga sarkin farisa can a cikin asin da asin ga sarkin rumawa can a cikin asin da asin ga sarkin kaza can a cikin asin da asin amma ga ka daɗayin Allah masoyin Allah a cikin halin wahala sai manzo Allah ya ce da Umar a an tafi shakkin ibn khattab ibn al-khattab to shakka kake akan hakan ya kai dan khattab cewa ni din ba masoyin Allah bane yace bala a'a ya ma'aikin Allah ba shakka nake ba na tabbatar kai Allah ya fi so da haka sai manzo Allah ya kwantar masa da hankali yace ula'ikal ladina zahabu ko zahabat tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya wayancan da kake ji su ne ire-iren su Allah yake nufi da azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya sun gama cinye dadin su a rayuwar duniya da ka duk gadan da za su kwanta mai laushi iya na duniya ne duk ruwan da za su sha mai sanyi iya na duniya ne duk matar da za su aura su ji daɗi da ita iya duniya ce duk wani abu da ka sani na jin daɗi da moriya iya duniya suke iya yi da an zara ransu daga jikinsu babu wani sauran kuma jin daɗi har abada to shi kuma mumini duk wahalar da zai sha a rayuwa iya ta duniya ce wahalar da an zare ran magana ta ƙare sai kuma daɗi in kana cikin talauci kana fama da kinko da kabar duniya kun rabu in kana fama da yunwa da kabar duniya kun rabu in ka ce take ciwo da an zara ran ka warke in zuciyarka ce ta buga sanadiyar buga wata nema ka mutu da an zara ran sai ta dawo sabuwa shi yasa masu hikima da an zo duba mara lafiya aka ce wane ya jiki in ya mutu sai a ce ya ji sauki ya ji sauki cuta ta warke wannan aƙida ce ta musulunci duk mumini in ya mutu duk cutar da take fama da shi ko yake fama da ita a jikin sa ta tafi kenan shi yasa lokacin da manzo Allah yake ciwon ajali yana suma yana farfadowa nana fatima tana kuka a gabansa tana wakar ba abata wayyo damuwar babana wayyo rashin lafiyar babana ta tsananta manzo Allah ya farfado yace wa ala abiki karbun ba'da yau daga yau babanki ba zai sake rashin lafiya ba daga yau babanki ba zai sake shiga cikin damuwa ba da an karɓi ransa ya huta da ka wannan shine kai kokari ya zama cewa wahalarka ta zama iya duniya jin daɗin ka ya zama zuwa lahira ka yi ƙoƙari dukkan wani daɗi da zaka ji a duniya ka rinka tuna ƙa'idoji da dokokin Allah to sai zama wannan jin daɗin na duniya so mun taɓi ne sauran ko uwa uban jin daɗin kana yana can yana jiran ka a lahira amma matukar mutum ba zai yi haka ba to in bai wasa ba zai shiga cikin ula'ikal ladina ujjidat lahum hasanatuhum wa'anda aka gaggauto musu da daɗaɗansu tun anan duniya da kyawawansu suka gama cinye kayansu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون أنا أبنجي يا شيء تستكبرون في الأرض بغير الحق kuna girman kai a ban ƙasa ba tare da gaskiya ba wani zai iya cewa to kenan girman kai akwai na gaske akwai kuma wanda ba na gaske ba a'a girman kai dukkaninsa babu na gaske to amma me hikimar cewa bi ghairi haqq abin nufi allazi laysa lahu haqqun asalatan girman kan da asali bai cancanta ba ga dan adam a ce yayi shi an gane ko girman kai koma wani iri ne haramun ne Allah ya hana sawa'an tsakaninka da mahalicci ko tsakaninka da bayi abokan halitta Allah subhanahu wata'ala ya hana girman kai an gane ko dukkanin wanda yake girman kai to ya sani yana yin abin da ba shi da hujja yana yin abin da ba gaske ba kamar me sanya wa Allah kishiya ne da dama sai Allah maɗaukin sarki ce in hiya illa asma'an sammaytumuha antum aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan sunaye ne da kuka rada ku da iyayenku Allah bai saukar da hujja ba kenan akwai waɗanda ya saukar da hujja babu asalan ubangiji bai saukar da hujja cewa bautawa wani ba in ba shi ba duk wanda ya ce maka yana da hujja ta bautar wani ba Allah ba ƙarya yake yawa Allah ƙarya to haka nan duk wanda ya ce maka girman kai akwai na gaske ƙarya yake babu girman kai na gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ce inna Allah auha ilayya an tatawadu Allah ya mun wahayi cewa in gaya muku ku yi girman kai a ku yi tawaru'u ka ku yi girman kai hatta la yabkhar ahadun ala ahad la yabghi ahadun ala ahad kada wani ya wani alfahari kada wani ya zalunci wani domin girman kai yana jawo alfahari girman kai yana jawo yana jawo zalunci da haka Allah subhanahu wata'ala ya hana girman kai bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaqi wa bima kuntum tafsiqun shi ma dai bighairi alhaq to haka nan fasikanci shima babu gaskiya a ciki kuma Allah bai ce ayi ba bal ma hana waye Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah rahmatullah ya tambaya ya ce assalamu alaikum malam Allah ya kara lafiya da basira da imani amin kai ma Allah ya ƙara maka Allah ya ƙare mu baki da ya ce don Allah malam menene hukuncin binne layu da tukunya a cikin gida ko a sa kusa a kafe a cikin ɗaki da sunan tsari shin ya halatta idan bai kamata ba to me ya kamata mutum ya yi a sabon gida kafin ya shiga bai halatta ba binne layu ko kafe su a gida da zumma tsari domin baya daga cikin ayyukan magabata annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba kafa laya a gidansa ba kuma bai taba bawa wani ya ce je ka kafa ba bai taba binne laya a gidansa ba kuma bai taba bawa wani laya ya ce je ka ka binne a gidanka ba daga cikin sahabbai in kwada ana yi to annabi ne zai fara yi domin Allah zai sanar da shi domin ba wanda Allah yake so irin annabi duk wani abu wanda zai zama tsari da kariya ba wanda bai koya masa ba duk wani abu da zai zama alkhairi ba wanda Allah bai sanar da shi ba shi kuma ba abin da ya fi so a duniya sama da al'ummarsa duk wani abu na alheri sai da ya gaya mata kuma duk wani abu da zai zame mata shari sai da ya tsoratar da ita lokacin da ba a samu haka ba cikin koyarwarsa ya nuna cewa babu yin haka babu yin haka sai dai a madadin haka akwai abin da aka samu na tsari daga annabi sallallahu alaihi wasallam in zaka shiga gida akwai zikirin shiga gida manzo Allah ya ce duk wanda yazo zai shiga gidansa bai yi wannan zikirin shiga gidan ba shedanu za su biyo shi su shigo gidan tare da shi to kuma za su ci gaba da ina ma tarko su gani in an kawo abinci nan ma kuma za ka yi bismillah in kai bismillah to iya gidan kawai za su iya kwana amma ba za su iya ci ma abinci ba in kuma da ka shigo gidan ba ka yi bismillah ba wajen cin abinci kuma ba ka yi addu'a shigo a gida ba to bayan sun shigo gidanka kuma sai sun ci ma abinci duk abin da ka ci ko ka sha sai sun sha tare da kai su zuba maka ƙwayoyin cuta ka sha ba ka sani ba sannan kuma su rage maka albarkar abinci ka ga abincin da ya kamata ya maka sati ɗaya da ƙyar yake maka kwana uku ko abincin da ya kamata ya kai ka ƙarshen wata da ƙyar zai rufa maka sati biyu to duk kai kake jawo kanka domin kai kake gayyato shedanu tare da kai uwa uba ma har in ka je saduwa da iyalinka in baka yi zikiri ba tare za ku sadu da shedanu domin Allah ya ce wa sharikum fil amwali wal auladi je kana baka iko kai tarayya da su cikin 'ya'yansu da dukiyoyinsu to amma abin da ke hana shedan ya tarayya da kai bayan ikon da Allah ya bashi shine kai kuma in ka nemi tsari da Allah sai ya tsare ka sai ya kare ka da haka zikirin shiga gida da zikirin fita shine abin da annabi ya koyar wanda ke bawa gidan tsari in za ka fito kai sai a tsare ka har ka je ka dawo in za ka shiga kai sai a tsare ka har ka fita in za ka zauna a cikin gidan ka yi zikirin zama uzu bi kalimatin lahi mati min sharri ma in za ka tashi ka yi zikirin tashi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik za ka shiga ban ɗaki zikirin ban ɗaki za ka fito zikirin fitowa to wannan shine abin da ake a sabon gida ko a tsohon gida amma ba kafa kafan laya ba ba kafa kafan laya ba bal hasali ita laya jawo shaidanu take yi ba wai korarsu ba shi yasa za ka ga masu rukiya in suka zo rukiya a gida sukan gaya wa mutane in akwai layu a gidan ku cire saboda su shaidanu irin waɗannan abubuwan suke zuwa su makalkale a jikinsu duk abin da zai raba maka ka biyu ka ji cewa wani na iya yi ba Allah ba to shi shedan yana tare da wannan su iblisai suna tare da wannan domin su je su mannu da abin kai kuma ka mannu da shi to sai ya zama karshe da su ka mannu shi yasa a ranar lahira duk wani wanda ya bauta wani abu ko ya yadda da wani abu zai tsare shi ba Allah ba zaka tarar shi wani shedani ne ya makale a jikin abin ya jawo shi shi kuma bai sani ba shedan ya bautawa bai sani ba alam tara anna arsalna shayatin na alkafirin ta'uzzuhum azza fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda shi yasa manzo Allah ya hana mu mi sallah lokacin da rana take fitowa da lokacin da take faduwa saboda in rana za ta fito masu yi mata bauta a lokacin sai su yi mata sujada to shi kuma shedan sai ma zai je manne da jikinta su ba sa ganin sa su a wajen su rana suke wa sujada amma a zahiri shedan suke wa sujada ba sani ba yasa mala'iku za su ce balkanu ya abudu na jin aktsaruhum bihin mu'minun aljanu suka bautawa da su suka yi imani da haka dai wannan bai halatta ba kuma ba koyarwa ba ce ta annabi ba koyarwa ce ta sahabbansa da kuma iyalan gidansa wani zai iya cewa to ai mun ga malaman garinmu suna yi eh dalili ɗayan biyu ya sa malaman garinku suke yi dalili na farko da yawan su kune musu kallon malaman amma ba malaman bane saboda da yawan mutane suna ɗaukar wasu malamai amma ba malamai bane domin me ilimi al-ilmu qala Allah qala rasuluhu wa qala sahabatu laysa bit-tamwihi ilimi shine Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce to da yawa daga cikin malaman mu ba su san wannan ba idan na ce malaman mu ina nufin waɗanda muka gada iyaye da kakanni mutum zai maka wa'azi na awa ɗaya amma babu aya ɗaya in kwa ya ce zai karanto ta to sai an yi haihuwar guzuma ɗakwance uwa kwance yana janta tana jansa irin ta mai wasan kura to don Allah ina malinta a nan me kake so ka karantar da su ka nemi wani abin da ka iya ka karantar da su amma inda addinin Allah ne ya zai addinin Allah babu Qur'ani ya zai addinin Allah babu hadisan annabi kaga ba zai yi ba kaga sai ya zama ƙarshe sai dai 'yan kwatance-kwatance wannan kenan dalili na biyu da yasa wasu malaman suke ba da waɗannan mukan da laƙunƙunan ba wai ba su san Allah ya ce annabi ya ce ba ne sun san ayoyin ƙur'ani sun san hadisai to amma ba su da sana'o'in yi ne jiran hasken makaranta suke jiran albarkan makaranta suke to albarkan makarantar ba za ta zo ba saboda mutane su kuma marowata ne in ba wani abu za ka yi musu ba su ma ba za su yi ma ba da ka sai suka koyi wasu laƙunƙuna sai suka bar wa kansu sani su kaɗai addu'ar huɗubar suna huɗubar ɗaurin aure wankan gawa duk suka riƙe wannan su kaɗai suka sani da ka kai za ka yi cikin kai za a yi wa haihuwar kai za ka sai ragon amma huɗubar sai shi a maimakon a koya ma ka samu sauƙi ko yanzu za ka ga ko a asibiti ai likitoci sukan koya wa mata karɓar haihuwa da kansu saboda emergency case saboda da daddare in mace ta haihu kan a zo da ita asibiti ta san me za ta yi wa kanta na taimakon gaggawa da kin haihu a ce ki gwada cibiyar gwargwadon tsawon ɗan ƙaramin ɗan yatsa ki ki sa reza ki yanke, saboda in an barta da yaro da wannan a jikinsa zai iya mutuwa ki yi kaza a yi kaza to amma hudubar suna ba a koyarwa ita saboda to haka nan addu'ar karya duk wani mai ɗauri ba zai taɓa gaya maka me yake faɗa ba lokacin da yake ɗaura ka sai dai kaga yana ta motsa baki yana tofa ma yawo saboda me a samu hanyar kuɗin shiga to in bera da sata daddawa ma da wari da yawa mutane ba sa kyautata wa malamansu wannan ya ja malaman suke neman hanyoyin da za su fita da kansu sannan musamman malamanmu na da sun yadda da ziga da maganganun mutane da yawa suna da jin tsoron maganganun mutane Allah ya ji kansu da rahama saboda tsabar kawaicinsu suna da jin tsoron maganganun mutane wani za ka je kasuwa a ce akar makalla har da kai ma a kasuwa sai ya ji nauyi sai ya koma ya zauna a gida sun zaunar da shi a gida sun hana shi zuwa kasuwa kuma ba za su kawo ma abinci ba sun yi masa wayo da girmama shi amma sun cuce shi wannan shine abin da yake faruwa galibi sai ga abubuwan da ya kamata a ce malamai da su a ciki amma an musu wayo duk an zare su da ɗaiɗai ba su gane ba ya kamata a ce malamai suna da manyan rumfunan kasuwa ko ba haka ba amma sai a yi musu dabara yau wancan ya gayyace ka ɗaurin aure wancan ya gayyace ka jana'iza wancan ya gayyace ka gaza yaushe zaka buɗe rumfa kuma ka yi yunkura ka yi ta maza duk ka gama ɗaurin auren nasa da bikin kuwa ka tafi kasuwa ya ce akar makalla har da ku to sai ka ji gwanda ka dawo gida to kaga ya cuce ka sai kaga kullun yana kyalli kai kuma kana yamushewa a hada ka da wani sa'an kaɗan kasuwa sai a kamar kai kakansa ne nan ku sa'an ka ne saboda shi zai je ya nemo ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya sa mai kyau to da ka yanzu an yi walƙiya malamai sun fara ganewa shi yasa yanzu zaka ga kasuwar wancan lakunkunan ta yi mai ta mutu saboda yanzu malamai suna da wayan nema malamai sun gane su ma mutane ne duk ruɗin da ake musu da wani cika baki da kaza da kaza a'a an yi walƙiya sun ga kowa wannan kuma dole ne sai an tafi da haka dole ne sai an tafi da haka dole a samu malamai a kasuwanci dole a samu malamai a siyasa dole a samu malamai a ofisoshin gwamnati a samu malamai a gonaki nan ne malamai za su samu ƙarfin gwiwar faɗa kowa gaskiya amma kana tsoron ka faɗa masa gaskiya kuma watan azumi ya zo sai ki aiko ma da buhun gero kana tsoron ka gaya masa gaskiya zai raba kujerar umara kaga kai za a bakka a ƙasa kenan kaga wannan ko ko shakka babu ya za a yi rayuwa ta tafi da haka waɗanda ya kamata su faɗi gaskiya a ne musu barazanoni da waɗansu abubuwa sai sa Allah subhanahu wataala ya koya manzansa jarumta alaysa Allahu bikafin abdahu shin Allah bai ishi bawansa bane aljawabu bala Allah ya ishi bawansa wa yukhawifunaka billadhina min dunihi alaysa Allahu biazizin zintiqam har ake tsoratar da kai da wani abu banda Allah wani zai ma kaza wani zai ma kaza ka kiyayi kanka wannan maganar banza ce aikin banza ne wannan shiriri ta banza ce ba wani dan adam da yake wa dan adam wani abu Allah ke masa kuma duk wanda Allah subhanahu ta'ala ya mutunta in ka so ka wulakanta shi kai zaka wulakanta dan adam baya iya nema wa kansa mutunci sai in Allah ya nema masa shi yana iya abin da yake iyawa ne kila wani kana can baya ka fi shi sallah ka fi shi azumi amma Allah bai ga damar ya baka mutuncin da ya bashi ba to in ka yadda da cewa Allah ke yi shikenan ba wani wanda zai maka wani barazana da wani harbati da wani tashin iskar banza da kofi idan mutum ya dogara ga Allah sai ya isan masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda ya dogara da Allah Allah ya isan masa dan adam baya mutuwa da sauran kwanansa dan adam baya zama da yunwa alhalin Allah ya bashi abinci sai dai in bai tashi ya nema ba da haka duk wata barazana da wata birga aikin banza ce da aka karka yadda da cewa akwai wani zai baka maganin da zai tsare ka Allah ne mai tsari ka nemi tsari a wajen Allah karka taba daukar cewa wani zai baka maganin farin jini ƙarya yake Allah ke bada farin jini in ya isa in yana bayarwa ya ba kansa man in kura tana maganin zawo ta kanta mana zai baka maganin da zaka samu mulki zaka ci zabe aikin banza ne ya ba kansa man shi baya so ne ya fi ka so wallahi ya fi ka so amma da yawa daga cikin mutane sun daina tsoron Allah sun koma tsoron bayi yan uwansu duk lokacin da kaga bawa yana tsoron bawa dan uwansa alakarsa da Allah ce take da rauni alakarsa ce da Allah take da rauni tawakkalinsa yana da rauni wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin fala takhshawhum wakhshawni وليتم alaykum fala takhafuhum wa khafuni in kuntum مؤمنين da ka mu dogara ga Allah miya abinda muke iyawa abinda muka gaza muka kasa a matsayin mu na yan adam Allah sai ya cika mana ba wani dan adam wanda yake kubutace ba wani dan adam wanda yake goma in ba annabi ba duk wani dan adam da ka sani tara yake bai cika goma ba ya abin da zaka iya gwargwadon ikon ka sauran ka bawa Allah sai ya cika maka Allah bai yi mu dan mu zamo kaman mala'iku ba mu yan adam ne a yan adam babu ma'asumi sai annabi an gane ko da haka ya ce malam to idan waɗannan ba su kamata ba me ake yi in za a tare a sabon gida ba wani abu da ya tabbata daga annabi in za a tare a sabon gida da yawa daga cikin mutane sun fi damuwa da abin da za su yi sau ɗaya shi kenan kuma su ci gaba da sharholiyarsu wani ya ce a yi saukar ƙur'ani wani ya ce a yi kaza a'a abin da ya tabbata duk wata ni'ima da Allah ya maka ana so kai godiya a kanta ya tabbata akan yi walima in an samu sabon gida ka kira 'yan uwanka ku ci abinci ku gode wa Allah wannan shine kaɗai abin da ya tabbata sauran kuma rayuwa ta yau da kullum to an tsara mana yadda zamu ci gaba da yinta zaka shiga gidanka kai addu'a zaka fito kai addu'a rumfar kasuwarka zaka buɗe kai addu'a ka rufe kai addu'a domin kamar gida ne shiga da fita shi ma zaka zauna kai addu'a zaka tashi kai addu'a kuma irin wacce annabi ya koyar to sai ga albarka tana ta zuwa amma matukar kashi zai samu wani malami shi ya kasa ya buɗe rumfar amma kullun yana bin ka za ku bude sababbin rumfuna shi zai muku addu'a addu'a ya iya shi bai iya bude rumfa ba kaga wannan ai ba daidai bane ba in kun gane haka kuna so ku taimake shi sai ku hada masa kuɗi shi ma sai dan bude ko faleti ne ko tebur ne ko ba haka ba da ya kama wannan sana'a za ku ga gobe ba wanda zai bude rumfa ya zo ya ce za a za a ma sauka saboda shi ma tuni ya sauka amma da kun bashi <laughs> kun bashi yana ta lilo wannan shine matsalar wannan shine matsalar a ƙarshe ya yi addu'a ta alkhairi na gode na gode Allah ya saka maka da alheri takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum na yau malam fatan alkhairi na gode nima ne maka ya ce tambaya ta ina da kuɗi ana yi min kasuwanci da su a gurare mabambanta ɗaya a watan muharram ake lissafin zakka muharram wata na farko kenan na musulunci na biyu kuma sai sha'aban ake fitarwa to sha'aban wata na takwas kenan daga shi sai ramadan ramadan shine wata na tara a cikin watannin musulunci an gane ko yace to malam yaya zakkar za ta kasance zan fitar da kowace daban ko haɗe su zan a sha'aban na fitar a'a za ka fitar da kowace daban kamar yadda muka sha ji kuma muka sani malamanmu suna faɗa da yawa daga cikin attajiranmu sun fi son su yi zakka a watan azumi ko a watan jajiberan azumi shine na sha'aban saboda me saboda su haɗa zakkan nan da kyautar gero da sukari da ake yi wani zaka ga kuɗi ya fitar zakka fa amma madadin ya ba mutane kuɗin su sai je sai musu gero kuma Allah maɗaukin sarki ba haka ya ce ba in man ɗin manomi ne kai ka noma gero to kai zaka gero amma dala aka baka kai ma ka ba ɗan uwanka dala nera aka baka ka ba ɗan uwanka nera shi bai san nera ba Allah bai san nera ba kai ya baka kuma kaddara kai kai ne talakan shi shine mai kuɗin zaka so ya baka gero ya rike dalarsa to ya kamata mu fahimci wannan ubangiji yayi mana abin da ya kwatanta mana mi wa ƴan mu wanda 'yan uwanmu nan watan wata rana za a iya samun juyin waina su su dawo mu mu mu koma su dan yau kana da kuɗi baya nuna har ka mutu za ka mutu da kuɗin masu kuɗi nawa ne yau suka zama sai tarihi kuma talakawa ne nawa ne ajiya yau suka zama me masu kuɗi to Allah ya baka misali ne yau ya baka kuɗi dan ka yi abin da ya kamata in gobe ya jarraba ka kai ma za ka so a yi maka irin abin da a yau kaiwa 'yan uwanka. to wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi da farko sannan mu lura da abu na biyu ita zakka tana da lokaci kamar sallah ce duk kwaɗayinka da ita ba ka yin ta kafin lokacinta ko bayan lokacinta ana so ka yi ta ne a daidai lokacinta idan zakka ta kama sha'aban ka yi ta a sha'aban in ta kama a ramadan ka yi ta a ramadan in ta kama a rabi'ul awal ka yi ta a rabi'ul awal babu wata hujja da dalili da ya nuna zakka a ramadan tana da falala sama da a sauran watanni watan ramadana ba watan zakka bane watan azumi ne ita zakka ko kowane lokaci ta kai shekara to watan ta kenan ka ce za ka riƙe wa mutane kuɗi har sai ramadana ya zo sannan ka yi zakka don ka shiga rububi ka haɗa da kyautar gero da dawa da sukari wannan ba daidai ba ne ba ku in ka mutu kafin haka ka sani za ka je wa Allah a matsayin mai laifi ne fa a matsayin mai laifi ne da ba ka mutum ba ma kuɗin wani haɗari ya sauka a kansu gobara ta ci to fa Allah yana bin ka bashi kuma wallahi sai ka biya ko ba ka da shi kuma za ka je ka tar shi saboda ya baka akan lokaci lokacin da ya ce ka fitar yayi kai kuma ka ka fitar za ka ka shiga laifi za ka ya kamata mu fahimci wannan kwarai da gaske babu wata falala akan zakkar da aka yi ta a ramadana ko a wajen ramadana da aka ya dan uwa dukiyar da Allah ya baka ya kasa maka samu wata ka same ta nisabin ta ya kasance a muharram wata ka same ta nisabin ta ya kasance a sha'aban ka tafi da su a haka kar kai kokarin hadawa a fuska ɗaya ne malamai suka yi sauki wajen canjawa zakka lokaci shine lokacin da bukata ta faru mutum ne yana zakkarsa a watan biyu to a watan ɗaya sai ake yunwa kaga saura wata ɗaya shi yayi me yayi zakka amma kuma ga talakawa suna jin yunwa suna mutuwa a watan ɗaya ko kuma suna rashin lafiya ba kuɗin magani a watan ɗaya malamai suka ce to ba laifi ya jawo zakka baya ya basu. saboda in an je watan biyun ma me ake fata su za a ba dan a kwace su daga halin kakanika yi da yunwa da sauransu to me amfanin baɗi ba rai ka ce ku bari ku bari ku yi haƙuri mun je watan biyu na ku. haka akwai matsala ba a guzurin yunwa ai da haka malamai suka ce a nan in yi haka Allah zai iya bashi lada da kuma bai yi baɗin ya jira sai can suka ce anan ma ba za ka tuhumce shi da laifi ba amma dai in ya fahimci manufar Allah to yayi anan din shine daidai domin shi Allah ya ce a bawa talaka ne don su samu sararawa a rayuwarsu to kuma suna cikin wahala ka rike kuɗi ka ce sai an je watan biyu ina fatan fahimci wannan ko kuma ya zama zakkakka a watan biyu kake yi a watan ɗaya sai a samu wata larura ta faru ta kashe kuɗi sai ka ce to ni tunda sai a watan biyu yanzu sai dai in ba ku rance in lokacin yi na lissafin zakka kuma sai a fitar a ciki Ina fata fahimci wannan ma'ana ita zakka ana iya jawo lokacin ta dan bukata amma jinkirta shi kaulan wahidan baya halatta ko jinkirta ta kaulan wahidan a wajen malamai baya halatta da haka ya dan uwa yi abin da Allah yake so dan kai ma ka samu ladansa domin mu sani duk abin da muke yi dinnan Allah madaukin sarki zai tambaye mu in mun gidan shi mu samu lada in mun gidan mu burge uwan mu, kuma ruwan mu sai mu je mu nemi ladan a wajen su Allah ba ruwansa da ladan da kai dan ka nemi yabo ko burgewa a wajen ƴan uwanka mutane in su kake ka je ka samu a wajen su shi Allah babu ruwansa to amma idan kai kokari ka daure ka hangi Allah lokacin da kake ka sai ka ci riba biyu in ya ga dama a duniyar ya sa a yabe ka a je lahira kuma ya baka ladan ka in bai ga dama ba kai ta yi dan shi din a duniya kuma ya ki sauraron ka amma in an je lahira ka tabbatar da zai baka ladan ka ba zai cuce ka ba da haka Allah subhanahu taala in an bi sai a zauna lafiya in an yi abu dan shi sai a samu riba sai a samu albarka Allah ya ba mu ikon yi dan shi Allah ya kare mu daga dukkanin fitintunu ya kare mu daga dukkanin sharrukan zukatanmu da munanan ayyukanmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah